بابين قد يديك هذا النور القوي باب في القصامة باب نزول القصامة أيمان القصامة شي إذا أي بياني إن شاء الله قال حدثنا محمد بن عبد الله الرقاشي قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا محمد بن إسحاق قال حدثنا بشير ابن يسار عن سهل بن أبي حثمة قال خرج عبد الله بن سهل بن أبي حصم أحد بني حارثة إلى خيبر مع نفر من قومه يريدون الميرة الميرة أبنتكينا ونمير أهلنا ونزداد خيبر بخيبر أكسر خيبر سنفت أسكجي كيسر خيبر نيما أبنتي قال فعدي على عبد الله فقتل ɗaya daga cikinsu sai aka kashe shi futilat unuquhu hatta naha aka shake shi aka yi mishi kisan gilla mummunar kisa thumma turiha fi manhalin min manahil khaybara aka jefa shi rami cikin ramukan khaybara fastasraha alaihi ashabuhu <coughs> sai <coughs> suka je suka fitar da shi fastakhrajuhu faghayyabuhu suka cire shi suka ajiye shi suka boye shi thumma qadimu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam madina wanda ya riga ya mutu yanzu ya za a yi sai suka zo madina wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to za a yi bayani abin da ya faru mai manzon Allah zai ce sallallahu alaihi wasallama fataqaddama akhuhu abdurrahman ibn sahl sai abdurrahman ibn Salim a cikinsu sai ya ci gaba yana magana wa kana za qadamin ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yana da mutunci wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana da karbuwa wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wabna ammihi ma'ahu ƴaƴan baffanninsa su kuma guda biyu suna tare da shi sai shi ya tashi ya magana huwaisatu ibnu mas'udin wa muhayyisatu da huwaisa da muhayyisa فتكلم عبد الرحمن وكان أحدثهم أح... وكان أحدثهم سنا shi abdurrahman shi ne su sai tashi yana manzo Allah bayanin abin da yake faruwa kuma aka ce yana da daraja fa wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa huwa sahibu dami wa za qadami alqawmi falamma takallama shi ne ke da hakkin jini din da yayi magana qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam al-kubra al-kubra bar manya su yi magana bar babba ya fara yin magana ba za a taru a bar yaro shi ya yi abin nan in akwai babba sai yaro ya haƙuri zai al-kubra al-kubra ko qala fasta'khara sai ja da baya fatakallama huwaisatu wa muhaisa thumma huwa wannan yayi wannan sa'an nan shi thumma litartibi wat tarahi فقال يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم sai da suka aka yi bayani sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce yanzu ga abin da kuka ce ya faru abin yahudawa kuna zargin su suka kashe muku dan uwanku tusammuna qatilakum thumma yahlifuna alai 50 yaminan thumma nusallimu ilaikum za ku faɗi ga wanda ya kashe dan uwanku ku zo ku yi rantsuwa su hamsin sai mu kama shi mu ba ku musallama muku shi qalu ya rasulullahi sai suka ce ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ma kunna linahlifa ala ma lam na'lam ai ba za mu iya rantsuwa akan abin da ba mu sani ba ba gani muka yi ba zato ne ma najri man qatalahu ba mu san waye kashe shi ba illa anna yahuda aduwuna sai da yahuda makiyanmu ne kuma cikin su aka samu shi shi yasa muke kyautar su ne amma zato bai kai na mu yi rantsuwa kan haka ba don ba gani muka yi ba wa bayna mu kutila cikin su aka kashe shi qala yanzu ku sun ce ba za su yi rantsuwa ba dan kan zato suke qala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce fa yahlifu lakum billahi annahum labura'u min dabi sahibikum to yahuda hamsin su zo su yi rantsuwa cewa sun barrata daga cikin dan uwanku ba su suka kashe shi ba su mai barra'una minhu sai a kubtar da su a wanke su Kalu shi suka ce ma kunna linaqbala aymana yahud A ku cikin wata ruwa ya rasulullahi fa innal yahuda buhtun mutane ne ba su da mutunci ba su da kirki za su yi a akan ƙarya ma fihim aktharu min an yahlifu ala ismi ala ismi za su yi a akan ƙarya qala shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fawadahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam min indihi bi mi'ati naqa sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce to shikenan ai manzo Allah adalci yake an fahimta sun samu dan uwansu a cikin unguwan Yahudawa an kashe shi suka zo suka ba manzo Allah labari sai ce to za ku yi rantsuwa hamsin su suka kashe shi mu kama su mu ba ku kuje ku yi shi da ya manzo Allah ba gani muka yi ba zato muke don makiyan mu ne kuma unguwarsu a tsakanin su muka ganshi a mace to sai manzo Allah ce to mu kawo su su yi rantsuwa hamsin ba su suka yi ba a barrantar da su suka ce a Allah ya za mu yadda da rantsuwar Yahudawa to ya za a yi kenan sai manzo Allah shi ya biya ya bada diyya wanda aka kashe a aljihunsa wannan shari'a da wannan addini ba yanzu aka fara ba ba abinda manzo Allah bai gani ba ko amma me yasa al'amari suke kara rikicewa saboda ba a ɗauko hanyar da manzon Allah ke bi ba duk mun karanta nan aiko ya rasu rasulullahi inni zanait la'allaka kabbalt. ya rasu in ni zanait la'allaka lamasta la'allaka fakhazta ko dai sumbantar ta kai ce ya manzo Allah ko dai rungumar ta kai ya manzo ce ko dai ka shiga cinyanta ne kai ka san mece ce zina kuwa ce aje a tambaya lafiyar su kalau kuwa aka ce lafiyar su kalau bai taba samun hauka ba ce to aje a raba bakin shi ko ya sha wani abu ne yasa shi maye yake zo yana wannan ba sai da komai ya zo ya fito fili Ka ce to aje a tsayar mishi da hajji gaban wa aka yi wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan rayuwa an faro ta ne tintini tun farkon manzon da Allah ya aiko shi a doron kasa ana nan annabi manzo zai zo yayi da'awa yayi wa'azi ya shiryar da mutane a kama gadan gadan gadan gadan duk manzo yana da iya rayuwarsa lokacin shi na kai sai Allah ya dauki kayan shi to mutane kuma sai a zo addinin na baya baya kamar yadda yanzu komai yayi baya yanzu fa rayuwa ta fita kansa ya tifa rayuwa baki ɗaya ba ta kan network kowa ka kowa kai sakaci zaka je ka mutu Allah ya kama kai tambaye ka rayuwa a gigice kowa yake duk wanda kake tsammanin ma yana cikin shirya wallahi yanda ake cewa wa nasa nasu sukara wa ma su bi sukara walakin na azaballahi da abinda yake faruwa ke. mutum na neman mulki da za ka tsayar da shi tsakanin shi da Allah me yasa yake neman mulki bai sani ba shi yayi ne shi ma yana so mutum yana neman kuɗi ka tambaye shi me zai yi da kudin me yasa yake neman kudi bai sani ba ana tara kudi ne shi ma zai tara kudi yaushe za a taba zama lafiya ɗan kudi ana neman kudi ne don biyan bukata kowa zai wadatu amma ana nema ne don a tara wanda ya riga ya hau shi kenan sai ta tarawa ya ta tarawa ba shi da iyaka ba shi da adadi an fahimta sai mutum ya zo yana neman mulki amma bai san abin da zai zo ya yi a kan mulkin ba sai ya zo ma yana ralata abinda aka ce zai gyara inda matsalar take kenan inda matsalar take kenan kafin mu zo mu koma ba da bayani yadda manzanni suka fara Bayero University an kafa ta ne Kano saboda wa mutanen kudu da arna ko mutanen cikin birni mutanen cikin birni tun aka kafa ta ba a taba samun sa'a mutanen birni suka yadda da ita bashe da aka zo aka fara darar hadis yahudawa ne ba yadda da su ba ba yadda da su ba sai da aka zo ana darar hadis ana sawa cikin gida. aka zo daga cikin birni mutumin kano da yake son kasuwanci karfe uku hudu zai rufe kasuwanci zai zo ya ji maganar manzon Allah saboda yana son manzon Allah ba haka aka yi ba to lokacin da abin da ake bukata ya samu mutanen birni suka yi ashe bayan wasu din ba yahuda ba ne su akwai musulmai akwai kaza akwai kaza eh a da duk sun ɗauka wa waye yadda da shi lokacin turawa ne da arna da menene da menene da yanzu suka san ashe lokacin da aka zo gidan rediyon kada suka yi yajin aiki ba aikin da za a yi sai a ɗauko mafi dadin zance ana haddar lokacin buhari duk cikin kano baki ɗaya da tsofaffi kaji tsohuwa dan masa da kanshi ce mahaifiyarsa wane ce tsofaffi ce kamomin university kamomin university ba abin da ake nema ba kenan sai da aka samu abin da ake nema wani vice na ya zo shaidai a soke karatu a deport wanda ke karatu ya san manufar neman shi kujerar wallahi bai sani ba abin da za ka zo kai ne ka zo ka tarar da an yi maka sai ka ce a rusa to duk wanda ka sani 'yan siyasar da masu neman kuɗi da masu wani ne wallahi haka suke ana nema ne ba a san manufar ba in ba haka ba bayan za ka fara rayuwar nan ba fa farkon manzon da Allah ya aiko ya zo ya da addini ya shiryar da mutane ya karantar da su yayi yi abin da zai lokacin shi tafi sai Allah ya ɗauki kayansa to sai kuma mutane suna tafiya sai addinin abubuwan na ja da baya in aka zo kuma suka kai wani wuri sai ga Allah ya sake aiko wani manzo manzon da zai zo ya kalli illar da ke tare da su sata suke yi liwati suke yi tawai mizani suke yi abinda suke yi sai a kawo musu likitan da zai magance musu wannan ya zo iya rayuwarsa shi ma ya gama sai ya tafi sai Allah ya sake aiko wani manzo haka Allah ya kai har aka zo aka yi karshen annabawa cikamakin manzannai shine wa annabi sallallahu alaihi wasallam daga shi kuma babu wani manzo ko wani annabi da zai zo bayan shi to saboda darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai al'ummar manzon Allah suka zama su ne maimakon annabawan da ake ta aikowa din tunda manzon Allah zai bar duniya duniya kuma karshen ta kenan shi ne karshen annaba cika makin almanzannai to sai ya zamana al'ummarsa su ne ya karantar da su ya ilmantar da su ya nuna musu duk abin da za su yi don wani annabi ba zai zo wani manzo su ne ke su ne za su dauki wannan nauyin in ce fi fikum ma in ta tamassaktum bihi lan tadillu ba'di abadan lahi wa sunnati ba haka bane ba aka fara daga na abubakar su sun san manufar shari'ar musulunci da addinin Allah matukan abin da Allah ya ce ai in ba shi aka yi ba za ta zaman lafiya ba na abubakar na hawa wannan suka ce ai mun ba za mu ba da zakka ba yace wallahi zan yake su na umar shi ya za ka yake su yace wallahi zan yake wanda ya bambanta tsakanin sallah da zakka abin da ya faɗa kenan sai daga baya na umar ya san eh abubakar ya fi shi gaskiya a wannan sai na abubakar ya gama Na umar ya zo na usman sai na umar ya zo shi ma ya iya rayuwarsa mun karanta cikin muwatta mun karanta rayuwar umar ba haka bane ba ya ina jin tsoro kar na zo ranar lahira allah ya tsayar da ni ya ce daga madina zuwa iraq Dan mai dabba za ta tafiya ta yi tuntubi a ce umar me yasa baka gyara mata hanya ba kowa ya san rayuwar na Umar shi ya kwanan yunwa kowa ya je ya samu in ya tashi bi yake yi ina talakawa me ake ciki me yiwa ana kawo mishi labarai da bari ya je ya gani da irinsa ba yana cikin tafiya a cikin dare ya je tarar da wata mata ba da ƴaƴanta ba suna jin yunwa ba me ya faru ba ta da abin da za su ta ba su kuma ga yara na jin yunwa sai ta ɗora ruwa a kan wuta tana musu kaman tana musu abinci tana dafa musu abinci kenan sai na umar ya zo ya gani me ya faru su ce to ba khalifa ba ne ya fitar da mu iya da mu gashi yara suna sai na umar ya tashi da kanshi ya koma darul khilafa ya ɗauko me ya ɗora ma ɗan ya ɗora ina ya zo ba ta san halifa ba ne ya zo ya sa ya kwanta da gemun shi kasa da komai yana hura wutar ya ce tun da na zo na tarar da su suna jin yunwa ba zan tafi ba sai sun koshi sun yi bacci amma gobe kin tafi fadan halifa ki fadi alkhairi ba shi kenan ba mun karanta labarin sai na umar daban-daban daban-daban na adalci da kiyaye gaskiya ba haka bane ba na Umar zo ya tafi na Usman sai na Ali ya zo aka je aka cike aka kare da Umar bin Abdul Aziz al khalifatul al-Khamis ar-Rashid kowa ya san sai na Umar bin Abdul Aziz lokacin da yake dan birni yana jiran khilafa yana jiran mulki yana son ko a nada shi ko a yi menene da menene dan birni ne sai riga wacce tafi komai tsada da laushi silki mai tsada in yi kawo shi ce a kuje ku nemo wanda ya fi wannan kyau haka yake don dan birni ne dan sarki jikan sarki ta gaba da baya kuma duka a kwana a tashi a kwana a tashi sai lokaci ya zo ya kawo kanshi aka nada shi khalifa da ya zama khalifa rigan ne yake sakawa riguna masu kaushi masu waɗanda ba su da kai tsadan wa'ancan ba aka ce tun me yasa haka farko in an kawo suka ce aje a kawo atuni bi an'ama minhu ka wanda ya filo shi yace eh lokacin ina neman ina makami ne yanzu kuma na samu ba abinda nake so sai aljanna abinda ke gaba na kenan ba jin daɗin duniya ba jin daɗin mulki ba kaga wanda suke dan da manufa ko to zamanin tabi'ai zo. zamanin tabi'u tabi'i ne zo haka manyan malamai ba wasa malami ɗaya zai tsaya gaban kowane ne sarki ne ko gwamna kowane ne ya fada mishi gaskiya sai an yi gaskiya in ba haka ba wannan addini ba zai kuma za a zauna lafiya ba aka zo asrul aka zo tabi'u tabi'ina aka zo asrul a'imma imam abu hanifa imam malik imam shafi'i imam ahmad ibnu jarir at-tabari ishaq Rahoya, rahuya wayannan manya manyan malamai duka su suka rike addinin musulunci su suka yi jihadi suka yada addini ba sa bukatan komai kuma ba sa shakkan kowa kuma ba sa tsoron ba tsoron kowa aka yada addinin ana tafiya lokacin su yazo ya tafi lokacin su zai tafi kowa yazo lokacin shi zai tafi sai aka zo har karshen abin da muka sani a nan shine jihadin Shehu Usman Danfodiyo da shi da kannensa da ƴan uwansa mutane ne su ma kuma kasan bakake suke sun fi kowa jin daɗi tunda sun yi aure sun hayayyafa sun fi kowa jin amma suka san wannan addini sai ka bar son duniya ka bar son zuciya sa'an nan al'amari ya tafi suka yi jihadi suka tabbatar da addini suka karantar suka yi littafai suka yi komai ba wanda isa ya hana su to bayan su aka zo ana tafiya ba ya zo ya shigo cikin al'amari sai zo ya lalata komai amma a fakaice sai ka zo kana taimakawa a rusa addini ko a lalata tarbiyya da komai kai baka sani ba kana gani kai kana kokari kana wa'azi tunda kana wa'azi kana karantarwa kai makami ne a hannunsu baka sani ba eh makami ne a hannunsu baka sani ba me me ba fada manzo Allah ba manzo Allah shine Allah ya bashi ya zama likita duk wanda ya zo da cutarsa manzo Allah zai gaba gashi ba yanzu wani wata cutar ta zo ba iyayen magance ta cikin sauki a cikin sauki manzo wani yanzu ya guna masallacin annabi ya sari yana bawali yana bawali ta suka a ce a'a la muku kada ku cutar da shi tunda ya fara yana bawali din kuka ta da shi zai bawalin zai koma mishi kaga musulmi ya cutu kuma zai ta hada ko ina kaga kuma masallaci ya cutu ku kyale shi sai da ya gama sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce akal arab wannan wajen ba saboda wannan abin aka yi shi ba an yi wannan waje ne don sallah da karatun alkur'ani da zikirin Allah sauka lafiya je kauyen ya tashi je ce ban taba ganin wanda iya karantarwa irin ta manzo Allah ba bi zagan ba bi hantar bi min komai ba ce min yayi kaza kaza kaza Allahumma arhamni wa Muhammadan wala tarham ma'ana ahada kaga ya baro ɗaya kuma shi manzo Allah ce ya kai akal arab ai jin kan Allah za ta ɗauki ni da kai da kowa dan me zaka ka kai ta ni ɗaya kenan ko wani kuma yazo ce ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ina da abubuwa guda uku bana na iya rabuwa da su ina son ka zabi ɗaya ka bar ni da je na yi sauran abin da nake so eh ina son giya ina son kaza kuma ina kaza ina ƙarya sai zo Allah ce to na zabi daya dai na ƙarya je ka kai harkar sai an samu likita wanda ya san yadda cututtuka suke sannan ake samun ci gaba fa kai alkawari eh to ya rabu da wajen manzon Allah cewa ba zai kuma yin me ba yana fitowa sai ga mace ta bullo mishi da da ne ce a ah, to in nayi in naje me zan fada wa manzon Allah nayi alkawari ba zan yi ƙarya ba sai ya wuce sai ga giya ya ce tuna ya alkawari da manzan Allah in na sha in je mai zan faɗa masa to maganin da za a ba za a samu kurji ya samu lafiya in ba shi aka saka ba aka ɗauko na abin da ban aka saka cutarwa za a yi duk wanda ya zo manzon Allah na da maganin da zai ba shi wani zai ce ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan li al azni manzon Allah so nake kai min izini na izina abinda nake so kenan ni ina sha ba zan iya ba Eh, shi kuruwa kuna cewa to amma kuma abin da ya fada din daidai ke na ya fada saboda abu ne ke cikin ran shi yana damun shi ba zai iya ba sai zo wajen likita likita kuma sai ka fito da cutar ka yadda take sa'an nan ya samu maganin da zai baka kana da cuta inda baka son a gani sai ka je wajen likita kace eh, likita kai na ke ciwo sai ya dauko me sai maganin ciwon kai zai dauko ya baka kaga ka cutu kenan da ya zo ya faɗi gaskiyar abin da ke yanzu dukkan kowa ji kowa na tsaki kowa na tsaki amma shi a karan kansa daidai shi kenan kuma gaskiyar da zai yi kenan don wurin waye zo wajen manzon Allah sai manzon Allah manzon Allah bai tsawata ko ya ce a dauko burara sai ce ya akhal arab sai ya akhal arab kira kaskanci ne ko girmamawa ya akhal arab aturidu zalika la ummik sai ji ba daɗi aturidu zalika la bintik li ukhtik li zawjatik sai aka bulo masa da abin ta inda zai ga cewa ashe ba abin kirki ba ne sai ce ba ba zai yadda ba sai manzo Allah ce wa kazalika duk wacce zaka yi zina da ita ko uwarwa ko uwa ce ko mata ce ko ɗa ko kanwa ko menene ya ce tun daga ran nan ya kyamaci wannan abin har abada kuma bai koma kowa ba duk sa'an da mutum ya taho da cutarsa yana zuwa ya manzo Allah ina cikin ana cikin azumi na sabu da matata da rana me yasa in da duk abin da suke shi su je gaban manzo Allah su faɗa walau kunta fazzan balizal qalbi lam faddu min ana lura wa laukunta fazzan ghalizal qalbi lam fadu min hawlika sai kai raushi sa'annan kuma kana adalci yanzu duk fatawoyin da ake bayarwa cikin social media cikin menene ba adalci ake yi ba eh, ba adalci ake yi ba adalci shine in ka zo aka bada fatawa ka fadi abin da ke ciki ka faɗi abin da ke ciki malamai sun ce kaza wasu malamai sun ce kaza amma an karauki magana ɗaya ka je ka gina kana ta fama kana ta fama to kana bata kana bata maka kanka lokaci kenan ba shi zai sa a gyara abin ba duk abin da ake ta faɗa shine mutum zai za ka yi gaida mm, ka gaisuwan kirsimati in kirsimati ya zo in ya baka abinci za ka ci in yi kaza za ka yi in yi kaza za ka ce a'a ba za a yi ba ai an ce kar a yi koyi da su a cikin nairuzinsu aikin da suke yi kuna tare da mutum kirista ne aka yi ma haihuwa ko mutuwa ko kuwa shekara ta kewaye layya ko mai yazo ya gaishe ka kai sai lokacin shekai shi ka kau da kai ta ce ba za ku gaisa da shi ba waye ya ce maka ka gaishe shi ka share kashi cikin wannan Allah ya ga zuciyarka kana son musharaka ne shari'a ta baka izini ka auri yar kirista in ka aure ta ba za ka sadu da ita ba ba za ta yi ma abinci ka ci ba za ka ji daɗinta kuma za ka ji daɗinta ba za ka ji daɗinta kuma ka so ta a cikin zuciyarka amma kana son ta ne saboda me tana yi ma kyau kana jin daɗinta ba wai don akidarta ba in ba haka ba ai wannan kai ne ma wanda za a ce sa'an nan kuma wasu malamai suka ce yadda ya kamata wa na bil ma'aruf aka ce ba a ce musulmai kada duk matan da ka aure za ka kai ta cuci in ta tashi ka je ka ɗauko ta in an eh? in ana neman eh, contribution a gina coci sai ka bata rabonta ita ma ta kai don ta samu daraja a wajen duk sa'an da ka ga ana fatawoyi aka kasa shawo kan matsala babu nas a kai istimalat ne menene nassi ina ma'anar nassi tilka asharatun kamila nassun qati'un fi mahallin niza'i ghairu qabil amma kada ku yi kaza kada ayi kaza duka ihtimalat ne shi yasa sai ga wannan malami ya faɗi kaza wannan malami ya faɗi kaza don kana da adalci in ka zo sai ka ce eh yadda mas'alar take ga abin da aka faɗa ga abin da aka faɗa shikenan ka fita kenan amma ai wanda ya kaza yayi kaza wanda ya kaza cin abinci Allah ce wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum ba haka bane ba hadha nassun qati'un fi halliyati ta'amihim alaysa dhalik wa zai zo kuma yace a'a ai yanzu suna kaza to na da Allah sani na yanzu Allah bai san za su zo ba ya sani ya san su ya san za su zo kuma ya san yadda suke to yanzu kai za ka yi ma Allah gyara ke nan, za ka yi ma shari'ar Allah gyara ke Da sa'an nan fatawa ana dubawa ne mene al'aulawiyat kana cikin Kano masawal maslah kana cikin Kano ina ruwanka da arne kafi Kano duk inda arne yake an fi karfin shi za ka ce ai kaza ba za a yi ba ai kaza haramu ba haka bane ba to kana karkashin shi kuna aiki kana neman abinci a wajen sana'ar ka kenan kana mishi aiki yana biyan ka ko kuna wajen aiki da duk darajar ku daya za a babban sallah ta ko azumi ya zo ya kawo kaza ya baka ya kawo kaza ya baka kai nashi na zuwa shi ke da ka ganshi shi ka kawo da kai an ce in ka ganshi shi ka kafirce eh ba wai ne <laughs> hadda rantsuwa ko da ma kana da karfin halayi ka nuna kyawawar tabi'un musulunci kenan ba za ka gaishe shi ba an ce ka gaishe shi ka share kashi eh ba haka bane ba haka ne ai to sai suka je suka jawo ma manyan malaman mu dubbakin jini Sheikh Bin Baz Ibn Usaymin kowa zaka ai Ibn Usaymin ya ce kaza Bin Baz ya ce kaza duk waɗanda kuke ɗauka maganganunsu su din nan wallahi mun riga ku sanin su mun fi ku shakuwa da su mun fi kowa sanin su su wane ne yanzu duk littafan da kuke kawa kuna karkarewa din shekaru arba'in hamsin mun san su kuma ne mun shigo muka taho da su a kanon nan amma ba yadda za ka je ka jama manyan malamai zagi wajen mutane zagi wajen mutane ba haka ba haka ke saboda kai baka san abin da baka san yadda zaka ilmantar da mutane ba baka san yadda zaka jinyace turutun da suke taho maka da shi ba abin da kai ka sani shine kai da almajiranka kun kafa kungiya sai suna girma ma kusa eh shikenan kana fada musu abin da suke so suna kabbara shikenan kai ma sun kamba maka shikenan kai da su ba kuma kun zama yan bid'a ke eh ba haka bane ba abin da ake so a faɗi gaskiya yanda al'amari yake wannan matsala gaskiya malamai sun ƙari juna ilimi wani sun ce eh wani sun ce a'a duk matsala kuma kaga ana faɗar haka to babu nassi duk matsalolin kirismeti za a gaishe su za a ci abincin su ba wanda ke da nassi qati'un ihtimalat ne duk wanda yake da nassoshi ya kirgo ya kawo su wallahi za a nuna musu yanda ake abin da ake nufi ba yadda ka fahimta ba in ka yadda ka fahimta kenan wani malam bai fahimci haka ba maganar zuwa ziyarar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a Madina ba ai bayani ba cewa aka yi duk malaman ijma'i suka yi akan abin da ake fada ba ijma'i suka yi ba kuma wanda ya tafi da wannan niyyar ba shirka fa yi ba fa akan cewa ma magana ta su ita ce gaskiya shi ne an ce karka yi kayi shikenan ba laifi bane ba in ka tashi da safe zuwa yamma laifuka fuka nawa kake to don wannan ya shafi manzon Allah shine shedan sai zai zuga ka ya hada ka fada da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba shirka ba sa'an na akwai malamin da suka ce ya halatta ka tashi daga inda kai ka je ziyarar kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka je ziyarar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka je kaza kaza kaza sai ka ce e, eh, abinda malamai suka faɗa wayan sun ce kaza wayan sun ce kaza to kai adalci kenan da adalci ake samun cin nasara malamai suka ce alhaqaiqu murra ba wuce ba ya ce gaskiya me da ita فاستعيروا لها خفة البيان الحقائق مرة فاستعيروا لها خفة البيان إنما أنا إنما أنا مرة فاستعيروا لها خفة البيان تشيني جن الأمر اللي كتنشيكي متين يا ذو مرة لا فيها أنا جيد أجي كنشي وما دم ما قد إنه ذاك شامي أشيني daci kuma daga kan harshe zuwa makogoro zuwa makoshi shine in ya riga ya wuce dan ya shiga ciki ciki duk ɗaya ne mai zaki da mai duk ɗaya ne a wajen shi ba haka bane ba to yaya za ka yi ka sauwake ma mara lafiya wahala ɗaya she likitanci suka ce duk ɗacin magani a rufe shi da leda da fata a ce da shi capsule ya haɗiye bai ji wannan ɗacin ba in ya sauka cikin shi zai mishi jinya ya samu lafiya bukata ta biya ko ba ta gafta ba don haka aka ce kai ma alhaqaiqu murra za zaka faɗa masa gaskiya ba washe kuma yace gaskiya ɗaci ne da ita ina mana gaskiya din yana yin abin da ba daidai ba shekara hamsin kana son ka raba shi da shi shi kuma ka zo mishi da duwatsu kana jifansa fasta'iru la khiffatal bayan bayani mai sassauci ana fahimta nasiha ita kuma tana da wahala shi yasa kada ka zo da magana ka jefo ta kaman dutse eh ba haka ake fara eh bara a fada an fada amma abin da ake ai baya jin tsoro ai malamin baya jin tsoro yana da kai eh, baya tsoron kowa yana fadar gaskiya a ba gaskiya kake fada ba gaskiya kake fada da gaskiya kake fada yaran ka da ke zuga ka da almajiran ka wallahi ba za su yi maka ba kana musu ai kana fi musu abin da suke so ne ba haka bane ba ah, <laughs> shi ake so ba da jawabi <laughs> to manzo Allah sallallahu alaihi wasallama duk cutar da aka taho da ita a wajen shi yana da maganin ta kun gani wannan yazo yace ya manzo Allah na sadu da matata a cikin watan azumi da rana halaktu wa ma ahlaka me ya halakar da kai na sadu da matata da rana cikin watan azumi sai manzo Allah ce aje ai mai bulala ya zage shi ce zauna ba karshen mutunta ba kenan zaka iya yin kaza yace a zaka iya yin kaza yace a'a zaka iya yin kaza yace a'a to zauna yana zaune sai aka kawo me abinci sadaka sai manzo Allah ce ina wannan da yazo kaza kaza kaza dauki ka je ka bada kafarar abin da kai yace manzo Allah duk gidajen Madina ba inda aka yi matalauci kaga wancan sati yayi mu karanta wani manzo Allah yace tun da jiya ma haka muka kwana sai manzo Allah ya ce mishi me dauki ka je ka ci dauki ka je ka ci ba sai ya taba yiwuwa dukiya na hannunka kai kafi kowa son dukiya kuma a ce ka raba ka rabar ba ba sai taba ba kana so kuma kana ta da a ce ma san da kake yin yana da ma'ana abu zai zai tafi amma kana son dukiyar ne ko mulkin baka san abin da yasa kake so ba saboda me saboda rayuwa ta sauka kan ta tafi yadda kai wataran nasa sukara wa ma hum bi sukara walakin azaban lahi shadid yace ji ka ka ci ka ciyar da iyalanka yanzu yana cewa na je wajen manzon Allah ina kaza kaza gashi na dawo da wadata a gida wani malami zai iya yin wannan wani malami zai iya yin wannan wannan yanzu ya ce kaza shi manzo Allah ya bashi maganin shi wannan yazo da cutarsa manzo Allah shi ya kawo mishi maganin sa da haka aka tafiyar da addinin har yazo ya kawo yau to waɗanda ke ɗauke da wannan amanar to Koyaya aka tafi da amanar ko ake tafiya da amanar to halin rayuwa zai bayyana abin da ke faruwa ko ba halin gashi ba abu ya riga ya faru ya gashi ana kallo malamai sun yawa kullum fatawa a cikin facebook youtube kullum fatawowi wannan ya fada wannan ya kawo ya fada wannan ya kawo ya fada duk gashi al'amurra kuma da rikicewa suke yi yanzu shakiyan marasa mutuncin ke fitowa da su ma abin da ke cikin ba haka bane ba yanzu suke fitowa fili suna faɗa su ma su yi karo saboda me sun san masu tsawata mana din nan bambanci tsakanin mu da shi kaɗan ne kaɗan ne ba haka bane ba ɗari ka yi a tun da ba a so shi ke na a ha a wancan duk suna da sauki an sauko za a taba wanda ba su sauko hmm. to abin da yake faruwa kenan in ba za ka bi manzon Allah ba ne wallahi tallahi duk abin za ka yi za ka ɓata lokacin kai ba zai taba yiwuwa ba ko turawa ne ko bakake ne da sunan menene da menene duk wallahi ana ɓata lokaci ne wannan halitta da kuke gani Allah ya halicce ba tura ba kowa ya hal Allah ne mai halittarsa to Allah shine ya san me zai gyara wannan halittar ba wani zai zo shi kai to kai da kake cewa ka iya ka sani kai ka halicci kanka ne ba Allah ya halicce ka ba to kai kanka ba kana bukatan me zai magance ka ba wanda ke bukatan magani shine zai zo ya ce shi zai bada magani ba ba daidai bane ba ba daidai bane ba kuma manzo Allah kafin ya bar duniya ya bar duniya sai da ya faɗa mana taraktu fikum ma in tamassaktum bihi lan harfu nafyin wa nasbin wa istiqbalin lan tadillu min ba'di abadan ala ta'bid to ga halin da ake ciki kuma yanzu salafus salih sun yi tamassuki bihi har asrul a'imma har bayan su har bayan su duk sa'an da aka samu rayuwa in karki gaskiya shehu usman bin fudu zamanin imam malik yake ne zamanin su sa'id bin musayyib ne zamanin sahabbai ne yadda kake cikin hali na wahala da mai haka yake ciki amma da ya riku da gaskiya sai mai faru ya samu nasara ya da addinin Allah to sa'an nan turawa suka zo su kuma suka rusa komai da komai da abin da da wani wuri dabara suke yi wani wuri kuma fili suke fitowa eh ba su mata cewa ana bara ba aka ce kasar hausa ba wanda ya san bara eh, ba a san bara ba ba a san bara ba ko daga baya-bayan nan 'yan siyasa suna fada ina jin wani gwamna ya fito yana fada su zamanin su zamanin sadauna makaranta ma ana biyan su kudi sabuli a ba su kudin kaza kaza kaza kaza haka ake yi yaushe yaro zai je ya sata yaushe yaro zai je ya barna sai da aka zo kuma al'amura suka rikice kuma shi aka ga shi mai e fcc tana neman shi da biliyan kazar na ceto wata irin magana kenan su wayancan sun ki ɗaya ba ne suka bari kowa yi yanzu kuma kun zo kowa ya ɗaya ba ya je ya binne to ya zai al'amari ya tafi kasar hausa ba a san bara ba bara ba cikin addinin musulunci duk wannan hayaniya da suke wallahi karya suke malamai ne ba za su faɗi gaskiya addinin musulunci bai san bara ba roko manzon Allah ce haramun ne farko ma tukunan da ya zo da addinin haramun ne su ci sadaka a ba shi kenan ba manzon Allah da iyalansa suna cin sadaka kuma ya ce sai dai mutum uku wanda ya kaza wanda kaza ya same shi wanda su ne aka ba su izini su roka amma duk wanda ba wa'annan ba haramun ne ya roka ka tashi ka je kai wani ya zo masallacin manzo Allah yana yana roko sai manzo Allah ce me kake da shi a gida ya ce ai ba da shi kaza ce je ka dauko ya je ya dauko aka daga aka sayar aka je aka sayo mishi me kota da me da ruwa manzo Allah da kanshi da hannun shi mai albarka ya hada mishi to ai kai ka ce to ai manzon Allah ne ya hada mishi da hannun shi mai albarka yace kai kar na ganka sai bayan kwana nawa sati ko sati biyu ko menene da yaje yana fuskare yana sayarwa shikenan sai ya wadatu ba haka bane ba sai ya wadatu to amma kai baka san da zaka magance abu ba kai ne ma mai wa'azi kai ne mai shirayarwa kai ne mai kaza da kaza da kaza sai aka zo aka rasa ma menene za malaman da ke zuwa suna Kun fan baki suna kaza kaza su kuma ke narkewa karkashin gwamnoni din to don Allah waye zai ce ma gwamna ga daina ɗeban kuɗi waye isa zaka fada masa baka isa ba an fahimta to an zo inda ba ku so an daina Amin. fawadahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam min indihi bi mi'ati naqa sai manzo Allah ya dauko rakuma 100 yace a kashe wuta fada tunda ba hakki ba mu da hakkin da zamu kama yahudawa ba a gani ba to su kuma wayannan gashi din an kashe musu nasu ina to me kenan aka yi musu sai manzo Allah ya cire rakumi 100 yace ga diya sallallahu alaihi wasallam da manzon Allah na cin sadaka ko yana bukatar rakumi ɗari ɗin zai bayar to haka dukiyar kasa na hannunsu sun fi kowa buka talauci a cikin kan dukiyar saboda suna neman kuɗi ne ba da niyya ba ba san abin da suke neman kuɗi ba yayi ne na a tara kuɗi kuɗi kuma da a tara kuɗi ne waye zai wadatu ba wanda zai wadatu an fahimta eh sai dai aka shauta da me da surutu da surutu har kowa da yadda ke yi ai kowa na ba da iya mm, gudunmuwarsa ne a cikin wannan ya bayar kaza wannan ya bayar kaza wannan ya ga wannan ita ma za ta halaka ya je ya dauko ta ya aure ta ya gyara mata addini wannan ya je ba da kaza wannan ba kowa yana ba da gwargwada abin da yake ya bane babu alkawar bainar rijali wan nisa'i lokaci yayi yi? minti tinawa nawa biyar babu alkawar bainar rijali wan nisa'i kisashi tsakanin maza da mata in mutum namiji ya kashe mace za a kashe shi mace ta kashe namiji za a kashe ta قال أخبرنا الحكم بن موسى قال حدثنا يحيى بن حمزة عن سليمان بن داود قال حدثني الزهري عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن وكان في كتابه ينا cikin abin da manzon Allah ya rubuta musu أن الرجل يقتل بالمرأة أن الرجل يقتل أي هو بالمرأة معناه الرجل إذا قتل المرأة يقتل باب كيف العمل في القود يا أكي ينكساشي قال أخبرنا عفان قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن أنس أن جارية رد رأسها بين حجرين وتكو ينقى أكا ساميتا أكا نجوسي أنجي أم متروسي أم بقى كنت أم بس كنت تاموت كافين تموت تنا ما غاجب تنا لسور الري سيأكدو فقيل لها من فعل بك هذا ويمك ونم <coughs> أفلان أفلان تيشروك hatta summiyal yahudi sai da aka kira su wani ba yahudi fa auma'at bi ra'siha shi ta haka eh shine fa ba ba'asa ilaihi faji'a bihi sai manzo Allah ce aji a taho da shi aka taho da shi Fa tarafa. da ya kiya to mas'ala ta zama wani abu ke tarafa sai itirafi yace eh shine fa amara bihi annabi sallallahu alaihi wasallama farudda ra'suhu baina hajaratain shi ma sai aka kawo shi aka dora kan shi kan dutse aka kawo dutse aka buga aka yi mara rotse shi nan sai aka yi ya yi ba da adalci ba ba abu ko gidan kan maka yi adalci ba wallahi ba za ka zauna lafiya ba za ka ji daɗin rayuwa sai ka yi adalci lokacin ya cika ko اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من آديت تبارك ربنا وتعاليت وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم